Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Niger. Fondation Hirondel Niger, sashen Hausa studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanun labarun. Babu mace ko ɗaya a cikin jerin 'yan takarar kujerar shugabancin ƙasa na Desamba mai zuwa ƙasar Nijar. Halayen zamantakewa da batun kuɗi su ne dalilan rashin kasancewar a faɗar Dr. Elizabeth Sharif. Jihar Agadez ta ƙididdige cikin sa'o'i 48 halin kamuwa da cutar coronavirus biyu, dukkan mutanen bakin habire ne da aka koro daga ƙasar Algeria. Mi kundin zaɓe ya zayyana bisa ga tsarin tarurrukan siyasar yaƙin zaɓe da na farfagandi suwa aka baiwa izinin shiryar da su amsa a cikin rahoton musamman na yau litinin a shafinmu na batun shari'a. Masu sauraro barkamu da yau litinin tara ga watan Nuwamba 2020 gunguma dantani ɗauke da labarun maraicen yau. tsakanin ranar 6 zuwa 7 ga watan Nuwamba 2020 jihar agadas ta ƙididdige halin kamuwa da coronavirus da aka tabbatar har 12 cikin mutum 228 da aka wa gwaji dukkan mutanen bakin habire ne da aka koro daga algeria a yanzu haka suna cikin kuble a cibiyar asibitin jihar ta agades hassan adamu mai kula da sa ido ya ma musa mamman bayani a kai dama gwamnati ya ce duk mutane wanda suke shigowa da kasashen waje in sun zo na agada ya kamata mu musu test wannan na aga suna da corona ko basu da corona to bisa ga wannan aikin ne su OEM dama an yi farma a jankin su bisa wannan prelevement bisa wannan tsarin ne a shekarun jana suka yi prelevement mutum 228 suka tura ya mai wajen exam to a cikin su ne aka samu mutum 12 wanda suke dauke da wannan cuta ta virus me dukan su dai babu wani sin wanda yake nuna lalle wanga mutane basu lahiya me a cikin jikin su akwai wannan wannan cuta kamar ba su nuna alamomin ciwon ba mai bai hana ba duka mutum nan goma sha biyu mun ɗauki su duka mun kai su nan onivo da l'hopital tana ga agadas an sa su magani wannan mutanen 'yan ƙasar mali ne suka zo daga algeria A cikin 'yan takarar kujerar shugabancin ƙasa na shekara 2020-2021 da zai gudana a ƙasar Nijar, duk da mahimmancin yawan da ke gare su mata babu mace ko guda ba 'yan takara halin zamantakewa da al'adu da kuma adadin kuɗin tabbaci da aka gindaya na miliyan 25 kudin sefa na cikin babban gimshikin da ke bayyana wannan karamcin himantawar ɗiya mata a Niger ga shiga takarar zaben shugaban ƙasa. Jami'ar nazarin lamarin siyasa Dr. Elizabeth Sherif ta bada haske a kai. Abubuwa da yawa ne ke nuna rashin mata 'yan takara a bangaren manyan zaɓuɓɓuka a cikinsu akwai halin zamantakewa da al'adu wanda ke kama matan cikas musamman ma a bangaren siyasa wanda ake ganin cewa wuri ne na mazaje kawai. A game da abun da ya shahi musamman ma zaɓe na shugaban ƙasa wannan abu ne da ya shahi kotun koli saboda har yau a cikin tunanin wasu mata bai kamata ba su yi jagoranci ba sa goyon bayan jagorancin mace ko ɗaya. kasancewar mace shugabar wata ma'aikata bai samu karbuwa ba a cikin wasu bangarorin jama'a na ƙasa gashi kuma in ka duba yawan kudaden da aka dora miliyan 25 na sefa ba kowace mace ba ce mai neman halaliyar ta za ta iya haɗa wannan kudaden ba Wata haɗaka da ta haɗa ƙungiyoyin kare 'yancin ɗan Adam sandika-sandika ƙungiyoyin zamantakewa na ƙasa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da aka malakanin Alliance contre les inégalités a ranar tara ga watan Nuwamba na ran wato gudanar da wata farfagandun kokowa da bambance-bambance a ƙasar Nijar. ko menene manufar da aka bayyana ranar asabar bakwai ga watan nuwamba 2020 zuwa ga 'yan jarida a nan yame na fisa ide jagora hadakar dauke da amsa. L'objectif visé c'est Gurin da ake son cimma shine ba da karhi sosai kan tattaunawa bisa bambance-bambancen da ke kana don ba jama'a damar ta gane cewar akwai bambance-bambance da kuma illolin shi ga wa'inda abin ya fi shafa. Yau idan aka duba yadda wannan al'amarin ke kawo cikas ga al'amuran ci gaban kasa idan kuka duba bangaren mata bambance-bambancen ya yi kamari sauran bambance-bambancen sun shahi zamantakewa da tattalin arziki. Muna shirin shirya wani gagarumin tsari da zai kumshi shika-shikai guda goma kan bambance-bambance wanda za mu raba ma kafofin sadarwa da 'yan jarida don su rinka tattaunawa a kai. Har ila yau muna kan batun tattaro manyan 'yan siyasa don su ba da kai wajen yaƙi da wannan bambance-bambancen. Ina sa ran bayan zaɓe aikin zai zo da sauki. Ƙungiya mai farkin demokaradiyya a Niger domin samun haɗin gwiwar Afirka Modern Falumana ranar asabar takwas ga watan nuwamba domin tunkarar zaɓuɓɓuka da za su gudana cikin watan disamba mai kamawa sun gudanar da taron gama gari a hilin kwallo na stade general sain kunci a nan yame bayan taron dan takarar hama amadu ya ma 'yan jarida bayani game da zaben da zai gudana bari mu saurari fasar kalamun nasa on doit voter avec des cartes biométriques. Mais Da katunan zaɓe na zamani ya kamata a yi zaɓe, amma cikin son kai kuma a raɓin kansu sun yanke shawarar canza katin kuma suka maida ta katin da ba ta da tsaro fiye da katin da ake amfani da ita a lokacin baya. Alhali idan katunan zaɓe ba su dace da tanadin doka ba, ana iya soke zaɓukan. Idan dai ba a samu amincewar kowa da kowa akan katunan zaɓen da za a yi amfani da su ba, za mu sa a soke zaɓe. Majalisa ita kanta ba ta iya kawo wa doka gyaran huska ba tare da amincewar dukkan ɓangarorin siyasa ba. Kenan kafin a makara ya dace a samu daidaituwa tsakanin dukkan jam'iyyun siyasa dangane da katin zaɓe. Ni dan takara ne na ajiye takarata kuma kamar sauran 'yan takara za a kai takardu a gaban kotun tsarin mulki wadda dole ta fayyace gaskiya. E studio Kalangu tafiyar yanayin Niger, bari mu yi tattaki zuwa babban birnin kasuwancin ƙasar Niger. Jami'an Holisna da Kwaro jihar Maradi sun cafke miliyan biyar da rabi na kuɗin sefa, ‘yan jika goma goma, jiya Lahadi 8 ga watan Nuwamba 2020, wanda aka kama da wa'annan kuɗaɗen jabu, ma'aikacin wata cibiyar aika kuɗi ne da ke garin da shi da wanda suka gama kai, wato suna hannun ‘yan sanda na da Kwaro sun yarda da tuhumar da aka musu kuma ana ci gaba da binciken domin bantale rukunin masu wa'annan ta'asar babban sakataren gundumar da kwaro ya ma wakilinmu Adamu Umaru bayani inda ya ce. polis na gunduma da kwaro sun kama kuɗi na jabu kimanin miliyan biyar da ɗari biyar da ashirin wannan ba ƙaramin aiki ba ne suka yi sun kawo ƙoƙari mai ɗimbin yawa da sunan prefe da sunana da sunan duka al'ummar da kwaro muna jaddada musu mu bisa ga wannan aiki mai mahimmanci da suka yi ta fuska tattalin arzikin gunduma tamu da ƙasa gaba ɗaya masu kula da tsaron ƙasa a ci gaba da buɗe idanu a ci gaba da buɗe kunnuwa kowa ya kawo tashi gudunmuwa domin kawo tsare ta fannin lahiyar jama'a ta fannin tattalin arzikin wannan gunduma tamu da ƙasa gaba ɗaya. Mu dai tsaya a yankin babban birnin kasuwancin ƙasar Nijar. Masu kula da batun ilmantarwa na ƙananan hukumomin maraɗi sun game a tasawa ranar Juma'a da ta shuɗe domin wata haɗuwar ƙara musu dubarun aiki. ƙaƙa ake tsara aiki ga cimma sakamako shine hanyar ma'udin da aka koyar musu. Lawali Balkusum mai kula da batun karantarsuwa a harabar jiha na ilmantarwar sakandari ta maraɗi ya ƙara wa sai Sanke bayani ga fasarar kalamun nasa. Manufar shine samar wa shugabannin makarantun boko da farko wata shaida bisa sakamako da samar musu da kayan aiki bisa tsarin jadawalin karatu bisa sakamako domin su samu damar shigar da tsarin da kula da wannan tsarin da kyau. A ƙarshen wannan zaman taron horarwa muna son waɗanda suka zo nan wajen taron su fita da dabarun sanin abin da za a basu. Sannan ba wai su gane tsarin a nan ba, muna so ne su iya fasalta tsarin jadawalin yadda zai karfi bukatar tsarin sha'anin karatu. Daga yankin maradi bari mu komo babban birnin ƙasa Bayan tumbasar ruwan kogin isar Nijar wanda ya haddasa ɓanna da dama ga al'ummomin da ke gabar kogin tsakanin watan Ogista da Satumba 2020 mazamna gabar isar har wa yau dai za su iya tunkarar tumbasar malalar kogin Gine da ke biyowa ta isar makonni masu zuwa A bana ba wata damuwa a kai domin ko aunin ruwan yana ƙasa kwarai ga tumbasar da aka samu a shekara ta 2018 a cewar Bashir Alkali Tanimun na hukumar ABN ga bayanin da ya ma Muktar hamadu. Mun yi prevision magani yanayin ruwa da zai zo bana wannan kuri ginin da za ta zo yana da ɗan dama amma ba zai ka illa ba. Wannan kuri da za ta zo ta bana da wadda muke duka kallo ba za ta kai ba ta 2018. 2018 nan ne muka samu bambancin situation wanda kiri guinean ta yi girma da kiri local yanayin ta bai hucewa imal 2018 kira da zami ga al'umma da take bakin isa kamata su yi vigilance kiri kin guinean wadda za ta zo bana ba ta kai alert rouge za ta shiga tsakanin alert jaune da alert orange a wani fannin kuma miriam abdul salai ta jihar Yame ita ce aka zaɓa sarauniyar kyauta ƙasar Nijar ajin shekara ta 2020 a yayin tankaɗe da rairaye na ƙarshe da ya gudana a Palais de congre na babban birnin ƙasa a ƙarshen makon da ya shuɗe. 'Yar shekara 23 cikin matasa ɗiya mata 18 da suka wakilci jarohinsu wato da masu biyansu aka zaɓe ta. Bari mu saurari kalamun da ta yi. Gaskiya na ji daɗi sosai wannan abun alfahari ne zan wakilci ƙasata cikin annashuwa a idon duniya. Iya tahiya ɗaukan komai cikin sauƙi da kuma yarda da kai. An ba maudu'i ɗaya wanda ya shahi mace a cikin al'amuran zaman lahiya da zamantakewa. Ku rike da cewa a wani ɓangaren kuma sarauniyar kyauta jihar Difa ya gana Lamin ita ta samu matsayin farko mai bima sarauniyar kyauta ƙasa, ita kuma ta jihar Zandar Maimuna Haruna ta zo matsayi na biyu. Gora sanninki, muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwar shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga faba-faba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani akan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La sharika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shine mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Da fatan za a ci gaba da kulawa da matakan kariya da cutar coronavirus. Yanzu kuma ga rahoton na musamman. Tarurrukan gangamin zaben siyasa ko kuma farfagandin yakin zaɓe ayoyin doka 90 da 91 na kundin zaɓe a ƙasar Nijar sun ƙayyade komi akan wa'annan batutuwa. Juju Goje Maimuna Gazibo a firarta da Balkisa Hamidu ta fayyace muna yanda dokar ta tanada dalla-dalla gazibin firarta su. ana iya yin farfaganda kafin zuwan lokacin zaɓe? Duk wani farfagandin da za a yi kahin lokacin bai dace ba, babu wani zancen yin farfagandi ko yaya yake bai kamata ba in dai ba a buɗa kamfen zaɓe ba. Babu zancen yin sanarwar nuna goyon baya ko kuma wani taron gangamin bin wata jam'iyya ko wani ɗan takara ko kuma wani haɗin gwiwar jam'iyyun siyasa doka ba bata bada izini ba haka zalika daga lokacin da aka bayyana lokacin zaɓe hukumomin gwamnati ba su da yancin su rinka kai ziyara a cikin ƙasa ko da ko ta aiki ce in dai za ta tara jama'a da kuma sanarwa Ta yaya farfagandan zaɓe ke bayyana? Farfagandan zaɓe na bayyana ne ta hanyar kafa fotuna, rarraba takardu, yin muhawara ta kafofin sadarwa da sauransu kafin lokacin zaɓe. Wakil da hurumin shirya taron zaɓe. 'Yan siyasar da gwamnati ta yarda da su, da gungun 'yan siyasar da kuma 'yan takara masu zaman kansu. wanda aka rubuta sunayensu su kaɗai da ke da incin tsara a muhawarar zaɓe. Yaushe ne ake ƙaddamar da yakin neman zaɓe? Pour le référendum, A game da zaɓen raba gardama ana buɗa farfagandin ne kwanaki goma sha hudu kahin zaɓen a rihe kwana ɗaya kahin jajibirin zaɓen a sha biyun dare. A game da zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki ana buɗa farfagandin kwanaki 21 kahin ranar zaɓe kuma a rihe kwana ɗaya kahin jajibirin zaɓen a sha biyun dare. A game da zaɓen ƙananan hukumomi da na da'irori ana buɗa farfagandin ne kwanaki goma kahin ranar zaɓen kuma a rihe kwana ɗaya kahin jajibirin zaben a karhe goma sha biyu na dare. matin et close la à Wake da nauyin kula domin tabbatar da cewa an bi waɗannan ka'idodi. Hukumar da ke kula da al'amuran sadarwa tare da ma'aikatar ministan da ke kula da al'amuran zaɓe su da ke da nauyin inganta wannan dokokin. Man sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan. Ni na ku dan badan da Arlit Malam Mamangun ke muku sallama.